This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya za kuma da waɗanda dukan suke zangon fm su masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu auren assalamu alaikum barkanku da la'asirar alhamis 28 ga watan janairu shekara ta 2016 tare da ibrahim jermai da kuma sauran abokan aiki sahabar imam ke fatan an wuni lafiya ga kanun labarai tsohon shugaban kasar ivory coast lauren gbagbo ya ki amsa laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa a ranar farko ta shari'arsa sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin dubu tamanin masu neman mafaka da suka shiga kasarta kusan wata daya da aka kwashe ana kikikaka a wani gandun dabbobi da ke jihar oregon a yankin arewa maso yammacin amurka da karewa to a gaishe ka ko shekaran jiya lokacin da dakarunmu suke sintiri a kan bugan najeriya da kamarun an kashe wajen mutum goma ɗaya eh, sha bakwai sannan da yawan kuma an kama su kuma ana da ana bincike su kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashe da ke makwabtaka da tafkin chadi kan yaƙi da 'yan bindigan boko haram wato kanal dole kenan aka ji There, there were 35 suspected cases in Niger State and 16 deaths. is the largest in the country. Ya ce akwai mutane 35 da ake zaton sun harbu da cutar a nan jihar Niger kuma 16 daga cikinsu sun mutu. Kalaman ministan kiwon lafiya na Najeriya kenan a lokacin da ya kai ziyara jihar Niger game da cutar zazzabin lasa. Jamhuriyar Nijar kuma jam'iyyun hamayya sun sabunta kawancinsu. Jummai Ali na tafi da shirin sai bango ya tsage. Yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tsohon shugaban kasar ivory coast lauren gbagbo ya ki amsa laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa a ranar farko ta shari'arsa yau alhamis a babbar kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya mr gbagbo wanda shi ne tsohon shugaban wata ƙasa na farko da aka taɓa gurfanarwa gaban kotun da ke birnin hague yana fuskantar tuhume-tuhumen aikata laifukan cin zarafin bil'adama ciki har da fyaɗe da kisan kai a saboda rawar da ya taka a rikicin da ya biyo bayan zaɓe na shekarar 2011 har mutane wajen dubu uku suka mutu masu gabatar da ƙara sun ce gbagbo mai shekaru saba'in da haihuwa da kuma wanda ake tuhumarsa tare tsohon shugaban reshen matasa na jam'iyyarsa charles blake gold sun kitsa sun kuma kaddamar da mummunan hare-hare akan magoya bayan eh, abokin adawarsa alassane katara a bayan da aka ayyana katara a zaman wanda ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban kasa wani mummunan zubar da jini ya kashe na wannan mummunan zubar da jini ya zo ƙarshen watan afrilun 2011 a bayan da faransa wadda ta yi ma ivory din mulkin mallaka can baya ta aiki da sojoji domin kwantar da wutar fitinar da kuma damƙo gbagbo wanda a lokacin ya buya a fadar shugaban kasar sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin dubu tamanin masu neman mafaka da suka shiga kasar da da yawan da ba taba gani ba a shekarar da ta shige wannan adadi kimanin rabin mutane dubu ɗari da sittin ne da suka shiga sweden domin tserewa daga yaƙe-yaƙe a ƙasashen syria iraki da kuma afghanistan ministan harkokin cikin gida anders yegman ya faɗa wata jaridar sweden cewa za a kori waɗannan bakin hauren ne saboda ba a amince da takardunsu na neman mafaka ba waɗanda aka ƙi amincewa da takardun nasu suna iya barin ƙasar domin raɗin kansu ko kuma za a maida su ƙarfi da yaji sweden tana daga cikin manyan wuraren da bakin haure suka dosa a saboda manufofinta na buɗe kofa ga baki amma saboda tsananin yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga kasar ala tilas gwamnatin sweden ta fara bincike a bakin iyakokinta tare da neman sanin asalin sabbin baki da ke neman shiga kasar tata labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis a yau alhamis shugaban kasar myanmar ten sayin ya yi magana da lafazi na neman sasantawa a gaban majalisar da akasari sojoji ne suka kananaye ta wanda zai iya yiwuwa shine jawabinsa na ƙarshe kafin jam'iyyar 'yan rajin demokradiyya ta aung san suu kyi ta karbi ragamar gudanar da majalisar a ranar 1 ga watan fabrairu shugaba thein tsayin ya yi kira ga shugabannin rikon kwarya da jam'iyyun siyasa su yi aiki tare domin ci gaban kasar ya kuma ce zai taimaka wa aung san suu domin samun kyakkyawar gwamnati shugaban ya kara da cewa duk da wasu matsaloli da suka fuskanta sun sami nasarar kawo canjin demokradiyya kuma wannan wata dama ce ga jama'ar kasar a lokacin da yake jawabi ga 'yan majalisu da wa'adinsu na shekara biyar ya kusa karewa a gobe shugaban ya zayyana abubuwa da dama da gwamnatinsa ta gudanar a shekaru biyar da suka gabata na mulkinsa. kusan wata ɗaya da aka kwashe ana ƙiƙiƙaƙa wani gandun dabbobi da ke jihar oregon a yankin arewa maso yammacin amurka tsakanin hukumomi da kuma 'yan ƙungiyar wasu mutane masu makamai na fara wato natsawa hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi da rundunar 'yan sandan jihar ta oregon sun ce an kama wasu mutane biyar 'yan kungiyar waɗanda suka hada da duwen lu emma da dylan wade anderson a yammacin jiya laraba lokacin da suka bar dajin da ake kira melu national wildlife refuge mutum na uku mai suna jason patrick shi kuma an kama shi 'yan sa'o'i bayan kamen waɗancan hukumomi sun faɗi cewa sun gana da 'yan ƙungiyar da rana kuma kowannensu ya yarda ya mika kansa wannan kamen ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka kama shugaban ƙungiyar amon bandi da mabiyansu su bakwai a wani shingen bincike da ake da ke kan wata babbar hanya a lokacin da suke kan hanyar zuwa wajen wani taro an kuma kashe wani ɗan ƙungiyar mai suna robert finicum yayin da yan ƙungiyar suka yi musayar wuta da jami'an tsaro hukumomi sun ce za a gurfanar da duk waɗanda aka kama da laifin hana jami'an tsaro gudanar da ayyukansu ta yin amfani da ƙarfi da kuma barazana. kwanan nan kamfanin shafin sada zumunta na facebook eh, zai kara fadada hanyoyi da masu amfani da shi za su sa labarai nan ba da daɗewa ba mutane za su iya nuna fushinsu ko ɓacin rai ko abin mamaki ko kuma abin da ya burge su game da hoto ko bidiyo da wani ya sa a shafin shugaban kamfanin na facebook mark zuckerberg ya faɗa yau a laraba cewa muna son mutane su iya bayyana duk wasu muhimman abubuwa game da su Um, ba kawai abubuwa da suka ji daɗinsu ko kuma waɗanda mutane za su so su gani ba kamfanin na facebook ya fara ya fara gwada sababbin hanyoyin bayyana ra'ayoyin a watan oktoba shekarar da ta shige a ƙasar chile a watan oktoba shekarar da ta shige a ƙasar chile da philippines da portugal da ireland da spain da japan da kuma colombia labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka na washington dc to madalla ganin yadda 'yan bindiga suka zafafa kai hare-hare a ƙasashe makwabta da najeriya ya sa wasu ƙwararru suke fargaba ko 'yan bindigar sun kafa sansani ne a ƙasashe makwabta inda daga bisani za su ci gaba da kai wa najeriya hare-hare da sauran ƙasashe farmaki hassan maina kaina ya aiko mana da kotu kan haka duba da yadda mayakan na boko haram ke zafafa hare su a kasashen yankin tafkin chadi mai makwabtaka da najeriya wasu na fargabar kar su samu sallan ci gaba da sake kaddamar da hare su a kan najeriya brigadier general rabi abubakar shine daraktan labaru na rundunar sojojin najeriya kasa akwai kawance tsakaninmu da cameroon da sauran kasashen da suke zagaye tafkin Chad. Bayan wannan yanzu Boko Haram ba su da karfin da za su kai da kowa wani irin hari wanda su suna yada. Wannan lamari zai tsaya haka nan ba jimawa ba cikin yadda Allah za gama da sauran wanda suka rage. Maganar cewa suna kai hare-hare ko kuma sun gudu daga Najeriya eh to tana iya kasancewa amma kuma ka sani cewa duk inda suka ji a cikin yanki namu na karfin jari to lallai ba su ba muna tabbatar ma mutane cewa duk inda suka gudu muna nan muna bin su. Kasashen yankin tafkin Chadi sun kafa rundunar haɗin gwiwa don tunkara wannan matsala gadan-gadan. To sai dai kuma wasu na ganin wannan runduna ba ta wani kazar-kazar. Ko me rundunar za ta ce akan haka? Daga can birnin Jamaina ga ƙarin bayanin da kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole Yamin Tawayar Tarho. masu faɗin haka su ba sa bin yadda al'amura ke faruwa ko shekaran jiya lokacin da dakarunmu suke sintiri a kan burgan najeriya da kamarun an kashe wajen mutum goma eh, sha bakwai sannan da yawan su ma an kama su kuma ana binciken su kuma mun kubutar da wasu mutanen da suke hannu su. saboda haka yanzu dai kuna nan a ƙasa kuma kuna yin duk abin da ya kamata. allai ko da yaushe kuna a akan wannan boda tsakanin najeriya da kamaru yanzu haka hannun da muke ba ai muna neman boko haram ne ruwa jambo domin mu gama da su. Kwararre kan sha'anin tsaro, Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa ya ce su a matsayinsu na masana tsaro yanzu kan ba sa wani fargaba. No ba mu da wannan fargaba ko kaɗan. Abubuwan da gwamnatin Najeriya take da shi da kuma sojojinmu da irin yadda suke da kayakin yaƙi da training da suka samu zai wahala irin wayannan mutane su sake dawowa su ce za su zo su kwaci garuruwa ko su tafi ƙananan hukumomi su ce sun kwace gari ko sun kona gari kuma abin da mutane za su gane cewa akwai multinational eh, tax force waɗannan mutane suna nan ana aiki da su kafaɗa ta kafaɗa saboda haka wayannan mutane ina tabbatar muku da su saura kaɗan ne saura a murƙe sai da ma ba za a sake jin labarin su ba. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ƙasa da wata ɗaya kamun a fara babban zaɓe a jamhuriyar Nijar da jam'iyyun hamayyan ƙasar sun cimma yarjejeniyar sake ƙarfafa ƙawance da suka ƙulla tun a baya da zumar goyon bayan ɗan takara ɗaya da watakila zai samu nasara zuwa zagaye na biyu a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi ranar 21 ga watan Fabrairu. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Suleiman Barma ya aiko mana. ta hanyar wannan yarjejeniya jam'iyyun na adawa da suka samu kwatsewar jam'iyyar edfp sawaba sun kulla sabon kawancen da suka kira coalition politique pour l'alternance copa 2016 da nufin ci gaba da gwagwarmayar neman mulki a zaben 21 ga watan gobe kamar yadda suka bayyana a lokacin da shugabannin jam'iyyun ke saka hannu a kan takardar da ke dauke da sharuɗan wannan yarjejeniya in declaration solennelle de soutien à tout candidat du parti membre la coalition kakakin 'yan adawa usaini salatu na cewa jam'iyyun kawancen Kofa 2016 sun amince su mara wa dukkan dan takarar da zai nasarar zuwa zagaye na biyu daga cikin 'yan takarar jam'iyyun wannan kawance domin ba shi damar lashe zaben shugaban kasa sannan jam'iyyun da ba su da 'yan takarar shugaban kasa sun amince su zaɓi ɗaya daga cikin 'yan takarar kawancen adawa tun a zagayen farko kuma haka abin yake a zaben 'yan majalisar dokokin kasa kawancen adawa ya zama tsintsiya madaurin ki ɗaya in ji shi leader des partis membres de la coalition. Sakatare janar na jam'iyyar MLC nasara madugar jam'iyyun adawa Tijjani Abdulkadir ya bayyana cewa sun ɗauki matakan kaucewa fuskantar dukkan wata rarrabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun na adawa. muna ganin cewa wannan matakai ne wanda kamata mu ɗauka don kiyaye da wa'ansu abubuwa wanda za su iya shubewa ba don kiyayewa da shigowa 'yan adawa domin mun san suna da niyyar su tarwatsa mu suna da su kawo rashin yarda tsakaninmu don haka muka ce ya cancanta kafin ma a ta ga zaɓe zagaye na farko mu yi yarjejeniya a yi takarda inda kowa zai sa hannu. Abin jira a gani shine idan dukkan jam'iyyun za su ci gaba da fuskantar wannan alƙibla da suka sa gaba ta neman mulki da sunan kawancen kofa ko kuma za a yi kwatankwacin abin da ya faru a zaben 2011 lokacin da jam'iyyar model lumana ta fice daga kawancen arn na 'yan adawa ta goya wa ɗan takarar pnds tarayya isu muhammadu baya a jajibirin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Yadda shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar ke tafiya shine maudu'in shirinmu na dare yau. Muna fata musamman 'yan jamhuriyar Nijar za su kira su bayyana mana yadda al'amarin ke tafiya kuma za mu ci gaba da bayyana lambobi da za ku kira mu. Akalla mutane goma sha shida ne zazzabin lasa ta halaka a jihar Niger, Najeriya. Ministan kiwon lafiya na Najeriya Mr. Isaac Adewale ne ya bayyana haka a ci gaba da rangadin da ya kai jihar wacce rahotanni suka ce ita ce a kan gaba na mutane da wannan cuta ta fi wa barna. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir tsari ya aiko mana. A wata ziyara aiki da ya kawo a nan jihar Niger, Ministan Lafiyar Najeriya Mr. Isaac Adewale ya tabbatar da cewa jihar Niger na kan gaba a yawan waɗanda cutar ta harba ya zuwa yanzu. There, were 35 suspected cases in Niger state and 16 deaths. is the largest in the country. Ya ce akwai mutane 35 da ake zaton sun harbu da cutar a nan jihar Niger, kuma 16 daga cikinsu sun mutu, saboda haka ita ce mafi yawa a Najeriya. Tawagar ministan dai ta ziyarci ƙauyen Fuka ne da ke ƙaramar hukumar Sarkin Fawa. inda aka samu bullar cutar. Dr. Ado Muhammad babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar Najeriya ya yi ƙarin haske akan ziyarar tasu. To mun zo ne na fari dai mu zo mu ga hakimin garin hali da ke ciki, mu ga hakimin kuma mu zo mu ga asibitin ah, da kuma mu ga yalan ah, watan inda gidan da kamu da cutar to yanzu daga shi muna gidan da kamu da cutar to muna so don ah, mu ga yadda za mu kauda cutar gaba daga kasar kuma mu tabbatar cewa wannan annoba ba ta sake dawa ba to kuma kafin a yi wannan dole ya kamata san duk abin da ya faru don a ga yadda za mu hana faruwar wannan mugun cutar. To kowane mataki gwamnatin Najeriya ke ɗauka game da takaita yaduwar cutar ga abin da Dr. Ado Muhammad ke cewa. Yanzu dai akwai abubuwa biyu na fari a community muna son mu yada da kan wada da kan mutane cewa bera da kuma ya kamu da cutar in ya shigo gida ko in ya yi tsari ko kuma ban gida sai ga cewa abin ah, in aka ci abincin ko kuma mutum ya zo ya sa hannu ya sa abin a baki sai ga eh, ah, ya kamu Jami'an kiwon lafiyar dai na baiwa jama'ar shawarar kaddamar da kisan beraye a duk inda suke domin yana cikin rigakafin kamuwa da cutar ta lasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da kusan minti goma sha shida da rabi. Gajin Ali da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A lokacin da aka samu bulla annobar zazzabin Ebola a bara, wannan fili na sai bango ya tsage ya gayyato Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ayyada yaduwar cututtuka ta Najeriya, inda ya amsa tambayoyin wasu masu sauraronmu akan zazzabin Ebola kamar haka. aja ina wani tambaya ta ta farko sunana isa ranta daga de lagos ah. Ah, tambaya ta ta farko ita ce tun da ah, idan wannan cuta ta faru ta ebola yaya za a yi mutum ya gane akwai rigakafinta ko babu to profesa wace ansa za ka bashi to eh, ya ake gane idan mutum ya kamu da wannan cutar na farko zai zama na cewar mutum ya sadu da ko Eh, wanda ke da cutan da ko kuma wanda ya rasu daga wannan cutan eh, kamar an je wajen jana'iza da sauransu to an san wanda ya rasu ya kamu da cutan abin da ke fitowa jikin mutum shine yakan fara da zazzabi sai fara yana yana masassara eh, kamar farkon rana da na biyu sai ga ya fara samun ciwon ciki mai tsanani yana ciwon ciki sai kuma ya fara abin nan ruwa kawai bayan kwana biyu kwana uku sai daga ya fara gudawa wani lokacin gudawa sai zai da ɗan jini ko kuma fitsarin shi fara zuwa da jini to sai wannan kuma kaga ya kasa motsa ya samu babbar kasala kawai yana zuni yana kallon eh, eh, eh, ya wasa kamar kai ya ji fa zan mutu yanzu nan to ni mutu kaga da wannan cutar an san cewar ko ebola ko sai nasa yake yake damun shi na biyu yadda za a gane a cikin lalle ebola ne sai an je laboratory an gada an tabbatar cewa eh, an ga kwayar su to yana da rigakafi ko da rigakafi eh, shi sa bi ne ke tsoro baya da magani na ainihi sai dai maganin da za a baka an kare ciwon kai a gada da ciwon kai kaya da zazzabi a rage zazzabi da sauransu amma a ce ga maganin da aka baka eh, za ka warke daga ebola babu har yanzu rigakafi ma haka har yanzu babu sanar mana eh, rigakafi wato vaccine a nuna rigakafi wanda za a ba wani a ce don haka baka eh, ba za ka wani cutar ajiyana ba shi yasa duniya suka damu da to a takaice dai professor wato duk dai wani abu ruwa ruwa da ya fito jikin wanda ya kamu da cutar ko kuma ya harbi da kwayar cutar idan wanda yake da lafiya ya taba zai harbi da cutar kenan eh haka ne lagos ku ci gaba a janauri ina gajiya a gajiya suna ibrahim suleiman bici to daga obalende koyi lagos to aji ana da tambaya to tambayan da nake da shi shine ita da cutar ebola da ake magana me bambancin ta da aka tun da ake zazzabi ne me bambancin ta da ainihin zazzabi irin na kamar irin na mura haka din mai zafi da yake damun mutane wanda a jikin mutum yana shakin me bambancin ta da wannan tambaya na ɗaya kenan da na biyu kuma tambaya shine shi mai ita in ya kamu da wannan ciwo wannan me bambancin ta da sauran irin wani cutuka za a iya sauran gane a wannan cutar ebola ce na jita na uku kuma shine ya me matakin kariya da mutum zai hanyar da mutum zai bai samu eh, kariya ta na hudu kuma tana ci ainihin tana da asalin magani ne cikakke ko kuma dai a'a sai dai kawai kama kama ne dai maganin a'a ba ya riga ya bada ansa ko shi mutumin farko game da batun magani saboda haka zai baka amsar tambayoyinka guda uku to alhamdulillah na gode to professor gareka. ok to na farko shine eh, ko da akwai eh, bambanci tsakanin eh, zazzabin ebola da wasu cututtuka ai ko ko malaria babu babu bambanci ai kisa suke da bala'in ban tsoro takan fara ne kamar kara da malaria ko kana da mura amma bayan kwana daya kwana biyu sai a ga ko ka sha maganin malaria din ko ka sha maganin mura ba ya raguwa wannan ma sai dinga karuwa sai dinga yana yana zuwa sama to ne ake dan bambanta shi to wannan ya fi karfin malaria na biyu eh, kace an ce kuma jini yana fito mutane ta hanci kunne ido baki da sauran da gaskiya ne an ji ba wani yana shigowa cikin gari wai an ce wanda ya kamu da cutar ebola jini na fitowa ta hancinsa ta kunnensa ta wasu wura ta baki da sauransu wai hakan gaskiya ne eh da gaskiya ne wato duk wani abin da ke ruwa da ke fito daga cikin mutum ko ta hanci ko ta baki ko ta fitsari ko ta duk na suna dauke da wannan kwayar cutar kuma duk wanda ya taba wannan wannan abin da dole sai sai zan kafa cutar lallai na gode kwarai gaske a yakin na gode to mutum na gaba bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum salam hajiya suna na yalli shagarda daga nan uban najeriya tambaya ta ta farko akan maganar cutar ebola shine ana gaya mana cewa idan cutar ta yi sanadiyar ajalin mutum kusan gawan shi ya fi ta da hankali fiye da sanda yake raye sannan kasancewa mu musulmai ne yadda muke hidimar gawa an riga an sani cewa mutum ɗaya ko biyu ko uku ba za su iya yin hidiman gawa su kaɗai ba sai an taru ga ya guda wayannan mutanen gaba ɗayansu ya za su yi su samu wata kariya zuwa lokacin da za su yi wa mamacin nan jana'iza har su kai shi kabarin shi na biyu shine idan mutum ya kamu da shi kana tare da shi ko da cikin dare lalurar ta taso to a gaggauce yaya za ka yi kai ka fara kare kanka kafin a kai ga makanimi jami'an tsaro na lafiya su tabbatar maka daga yanda za ka kare kanka daga aukuwar hakan na uku ita ce a yanzu shin wannan cuta ta ebola tana da wani abu da ke zama rigakafi ko ko a'a ba ta da wani abu sai dai kawai mutane da rinka shaci faɗi wannan shine tambaya na to malam tambayar ka ta kuɗi ya ba da ansa mutumin farko ya yi wannan tambaya saboda haka zai baka ansa tambayoyinka guda uku profesa gare ka gaskiya ne eh, gawa mamaci wanda ya mutu daga cutar ebola ya ci hatsari domin a kasashen da abinci ke ta faruwa yanzu ana ta ganowa cewar wani ke kamuwa da cutar sun fi kamuwa da cutar idan sun je jana'iza ko sun fi bin gawa da sauransu da ma samun alaƙa ko taɓa da eh, cutar yana da rai dalili kuma har yanzu ba gama sun ba shi ne kada a yi warki To, na son yi bayani game da musulunci da kuma eh, yadda ya kamata a yi janalizan eh, gawar eh, mai wanda ya kamata cutar Ebola. Ya ce a Sierra Leone inda musulman da wannan abin ya kashe musu ɗan uwa suka ɗauki gawar suka je suka binne akwai fa ba mu yanzu jiran suka tafi daga wannan jana'izan. Saboda haka yanzu nan sai da aka za su kawo abin da ake kira body bag fari domin wato a mai da su kamar likafin ne kuma ba za a ba da gawon ba sai an sa wasu chemistry chemistry haka nan su magunguna an kafa su ayi a gona ɗin magana wanka sai dai an sa gawar a cikin wani jakar kafin a je a binne to in ma za a yi wanka yanzu da malamai a nan su rayu suna da a yi wanka da wannan jakar domin wallahi duk wanda ya taɓa gawan nan wallahi ta kamar da cuta. Subhanallah. Kuma da gaggawa daya ana sa mutane biyar mutane goma suna ta mutuwa Shi aka shi aka ce su ulama suka ce a ah, to wannan dole ne a sake yanzu za a dinga musulmi. Kuma yanzu sun yadda ana an kawo eh, body bag farare ana sa in dai musulmi ne za a sa cikin wannan body bag ne a ba yan uwa bayan an kakashe ƙwayoyin ebola kuma a bisu inda za a binne gawan a tabbatar cewa sun binne can can ciki don mutane su kamu da cutar. Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa jin mai ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. madalla a gaida malamai ana tara sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a halin yanzu kuma ga abubakar junaid da kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kwaya aiko mana ta email sabon farko na haruna mahmud Katsin ne shugaban kungiyar muryar jama'a ta ce rikicin shugabancin jam'iyyar pdp da ya dabaibaye jam'iyyar tabar makunya ce suke nadewa da hauka hararen ta'addanci da mayakan boko haram suka kai garin chibok da ke jihar borno abin allah waje ne da takaici allah ka ji kansu waɗanda suka jikata ka ba su lafiya wannan musifa allah ka kawo mana ƙarshen ta amin sako daga ilyasu muhammadu tungan bako daga ƙarshe sai wacce fito daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri kuka ce muna miƙa sakon mu ga iyalai da kuma 'yan uwan marigayi muhammadu gawa filinge allah ka ji kansa da rahama ka karɓi bakuncinsa ka yafe masa kurakuransa allah ka sa aljanna ce makomarsa ka kuma sa albarka ga abin da ya bari amin to ma da lagatashin kanun labarai kafin mu sallama da ku baki daya tsohon shugaban kasar ivory coast lauren gbagbo ya ki amsa laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa a ranar farko ta shari'arsa yau alhamis a babbar kotun kin eh, bin kadin manyan laifuka ta duniya sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin dubu tamanin masu neman mafaka da suka shiga kasarta a yawan da ba taba gani ba a shekarar da ta shige a yau eh, alhamis shugaban kasar myanmar tin ya yi magana da lafazi na neman sasantawa a gaban majalisar da akasari sojoji ne suka kanene ita wanda zai iya yiwuwa shine jawabinsa na ƙarshe kafin jam'iyyar 'yan rajin demokaradiyya ta an sansuci ta karbi ragamar gudanar da majalisar a ranar 1 ga watan fabrairu kusan wata ɗaya da aka kwashe ana kikikaka a wani gandun dabbobi da ke jihar oregon a yankin arewa maso yammacin amurka tsakanin hukumomi da kuma 'yan kungiyar wasu mutane masu makamai ta fara natsawa wannan kamfanin shafin eh, sada zumunta na facebook zai faɗaɗa hanyoyin da masu amfani da shi za su sa labarai nan ba da daɗewa ba mutane za su iya nuna fushinsu ko ɓace rai ko kuma abin mamaki ko kuma abin da ya burge su game da hoton ko bidiyo da wani ya sa a shafin to madalla a gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan sha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda a yau muke so mu ji ra'ayoyin musamman yan jamhuriyar Nijar dangane da shirye-shiryen zaben kasar da za a yi lambar da za ku kira mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an sa alama ta tarawa da kuma lamba ta farko ɗaya sannan a buga lambar da ƙarin bayani dai cikin shirinmu kamun na madadin ibrahim jermai da kuma juli da zagreshin da kula da gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam ali zan dakata in salama da ku mu zama lafiya